Alhamdulillah. Like, na samu nutsuwa. Inda an zartar da hukunci daidai da abin da ya aikata. Kuma ina godewa Allah, ina godewa jama'a da suka taimaka da addu'o'i. Tun daga farkon wannan shari'a har zuwa ƙarshe. Da haka alhamdulillah zuciya na samu nutsuwa daidai gwargwado. Sai da in ta mutane addu'a da kuma fatan alkhairi. kuma da addu'ar Allah ya kiyaye faruwar irin wannan a nan gaba Allah ya kare mana yayanmu Allah ya raba nagari da mugu sunana abubakar abdulsalam mahaifi ga marigaya hanifa abubakar abinda nake ji bacin rai ne wanda ba zan daina jinsa ba sai dai kawai ɗauke shi a matsayin ibada dole lokacin da ka tuna da yarinya baiwar Allah tana zaman zaman ta wani ya dauke ta kashe ta kisa na gilla na ta'addanci akwai tausayi matuƙa abu ne wanda da na kai da ƙoƙarin cire shi a zuciyata ba zai yi ba sai dai kawai bar shi akan matsayin ibada gaskiya abu zai wahala a ce ya fita daga zuciyata ta zan yi ta fama da shi kuma mu ta addu'a Allah ya sa kan shi alkhairi kuma Allah ya ji kanta da rahama sunana mai ja suleiman zubair mahaifiya ga hanifa abubakar bayan yanke hukunci na ji sassaucin wani abu ma alhamdulillah wannan ɗaya daga cikin irin hotunan ta ne ba zan taɓa manta ba ta shigo ta take cewa mama na ɗauke ni hoto aka ɗauke ta hoto ta ce ita ma a mata enlargement a ajiye hoton duk lokacin da na ga hoton mahaifiyar ta gani muna tuna ranar da aka ɗauke ta hoto wannan mahaifiyar ce ta ɗauke ta wannan hoton nan kofar gida yadda nake a zuciyata ba zan iya musulta bakin ciki da bacin rai ba lokacin na kalli fuskarsa a kotu ina ganin ƙararren mutum ne mara imani dan ta'adda wanda ba shi da tausayi ko miskal zarata ka ɗauki yarinya karama wacce aka danka ma amana kula da ita da karatun da ka zo har gida ka ɗauke ta ka je ka bata guba ta ci ta mutu kuma kai kana da 'ya'ya gida so lokacin da tuna na kalle shi abin yana zuwa yana tuka min a zuci ban na jin bacin rai sai dai yan kalle tun da doka ta ban dama da hukunci a hannuna ba sai dai ta addu'a Allah ya zartar da hukunci daidai da abin da ya aikata kuma alhamdulillah da karshe addu'ar mu Allah ya amsa kuma ko ta yi abin da ya kamata yi da haka muna godiya matuƙa kirana ga gwamnati shine yadda aka yi shari'ar hanifa a cikin lokaci kaɗan ba a ja shi ya yi tsawo ba na nake so eh, yanke masa hukunci ma ya kasance insha Allah. kirana da gwamnati shine a tabbatar an zartar da hukunci kamar yadda suka yi alkawari cewa da abin da kotu ta zartar shi za a aiwatar to ina fata kuma ina addu'a kuma ina kira gwamnati ta tabbatar da abin alkawarin da ta yi na ganin an kaddamar da hukunci daidai da abin da ya aikata